الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبعتا لتبتع الله صلاة يتسيتي بعمل شمير تبتع نبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن صفوق الكعبة نيسان محرم 1436 كالندا الهجرية na daidai wata fogno yin tsagowaci Oktoba 2014 kalendar miladiya na na katuyan ishigin gubaci daga katuyan littafiyan aqidatu ahli sunnati wal jama'a ya Sheikh Muhammad ibn Salih al usaimin rahimahullahu ta'ala man ga وانا shahida بالجنة لكل wa sunnatu bil الكتاب aw bil wasfi ye jiri wane shahadu ya jiri jannati bi alijanna li kulli man shahida lahu alkitabu ya zan dunduna alqur'anu ga jiriya wa sunnatu bi sunnana tajunena gawa da aljanna ya jiriya mu ce. bil aini mana bil aini mana ya zana a tsaci mutu ya ga zaka zana da aljanna nan aw bil wasfi koma da sifa ga zani ga da sifa kan zana wa da aljanna fa min shahadati bil aini min ya a shahadatu bil ainihin imana zane shi a taga a da aljanna na a shahadatu li abi bakarin a jiriya sayidina bakar gama da aljanna wa umara ta sayidina umar wa usmana ta sayidina usman wa aliya ta sayidina ali wa aliyin ta sayidina ali wa nahawihim mimman ayyana humun nabi sa alaihi wasallam bai riga biya ne mine da janabi sallallahu alaihi mu. tuye wuce a tsagan a da aljanna nan wa mina shahadati bil wasfi mina shahada juma da wasfi na na zane shi a ajiriya ga adajina na masu fatu nan a shahada li kulli mu'minin jiraya mu'minin dun da gama da aljanna au taqiyyin ko mazane zane dai da su ya wannan shahadu bin nari ya jiri bi ene li kulli man shahida lawul kitabu wa sunna ya zando na alquran wa sunna ga jiriya bil aini bil aini aw bil wasfi ko bil wasfina ke bil aini ana sunna ko alquran wa ta ga zaka danin nan ko wace bil aini abul wasfi mazkun zan ga da sifa kaza na da aljanna wa danin fa mina shahadati bil aini mina shahadati bil aini a shahadat li abi lahabin a jira abu lahabi gan wadanin ko amuru bin luhayin al nan da amuru bin luhayin al-khuzai a nabi gan wadanin man wannan awi ma bai zai jibiya ne wa mina shahadati bil wasfi amma jiriyan bil wasfi ya zagaye zadana ya jiyan a shahadat likulli kafirin jirga kafiri bata danin aw mushrikin ko mushriki bata danin shirkan akbara aw munafiqin shirka wuce ko ko zane munafikin mana munafinci ya aqida especially wa nuna da fitnatil qabri yaji iman da fitina ya kabari wayya su'alul mayyiti ngai ajin zanna jan na ga kabari ubu an rabbihi e sai cubo wa jinihi bi adinihi wa nabiyi bi anabiyi fa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati duniya. da ya imani jina ce ci ga ngaya bi cikin bi bi jawangi daga rayuwa shi wa fil akhirati ni fa'al kiyami fa mu'minu mu'mina ga rabbi allahu ce ci mu gai wa jiniyar islamu a jinin magayi musulunci wa nabiye muhammadu a nabi magana muhammadu wa ammal kafiru wal munafiku amma kafiri da munafiki faya kunu a gagan la adiri niƙya sami'tun na ya kulu na shay'an ni wani ya zaje ganyen yin doci na fakultuhu mitocin gama wa nu'minu bi na'imil qabri lil mu'minina yaji imani be ni ma kabari ya mu'mini shi sai ci gan allazina tatawaffahumul mala'ikatu sanaji mala'ika je na raya gona tayyibina yaquluna aja sai ga salamun alaikum aminci lu tabbatu ya udkhulul jannata ya ga da aljanna bima kuntum ta'malun biyatuna biyana ya feji ne wa nu'minu bi azabil qabri li zalimina al kafirina yaji imani bi ya kabari ya kafi ya zalimi ji wanda kafiri ji walau tara idh zalimuna fi fi ghamarati al maut na nabi wali ya kakuna azalimi ji adan a fi tutufe biya na a e, e sagara tutu wal mala'ikatu basitu aidihim mala'ika magwashi ta akhruju anfusakum al yawma alarayawa ta yayin nan al yawma yinan na tujzauna azabal huni a ga garbani bi azaban wulakanci ma kuntum taquluna ala allahi ghayra ala allahi ghayra al haqi yana fe gantacin yato ce maji gaskiya nan wa kuntum an ayatihi tastakbiruna ya ci ma fet ke aya ce shi lugu ya fi gwaci kana wal ahadisu fi ha za ka tira tun ma'alumatun hadisi mai ce na nan dokun tsaron ya mago yake fa'alal mumini ta ce mumini an yi mina bi kulli ma ja a bihi kitabu wa sunnatu la ima jiben do na gabe da alqur'ani wa sunna min hadhihi al-umur al-ghaybiyya ya lamarin gaibu na naji wa an la yu'aridaha bima yushahidu fil shahidu fi duniya. ya zamu ga laye gogol ma mana ga wa gwa ko fe gini biyu yana na waliye jo na mun fa inna umur al akhirati ibn lamari ya al qiyami la tuqasu bi umuri dunya alim qabla lamari ya jinya li zuhur al farq al kabir bainahuma ibe rikin wuce kuna da tsakani abu na wallahu al musta'an man ga wani shahadu bil jannati ya jiri bi aljanna li kulli man shahida lawul kitabu was sunna ya zan dindina alquran wa sunna ga jiriya ne bil aini aw bil wasfi ya zana alquran ba sunna ga tuye ainan wutsaciya ne ko aw bil wasfi ko zana a tuye bi sifai ma'ana sifu jiye ne ba abun na kijo gwanyi kinjo ciwo di ma'ana ilimi zanna da alijan nan zanna da nan zanna gimi nan zanna gimi alijan nan su e bogo yana sokoɓe tu ciwi nga gan ci ugbo nan ngawa jikiyar ngawa gan waga ya gawa da kaza zakaza da alijan zakaza madanin zakaza da alijan zakaza nan wa madi aya wa madi hadisi na ta zuna wa zunga mana zuna addini yawa an ta kulu alallahi ma la lamun wa maganga ya kiyaye na waje ilimin wana waje gani ko wa ma wuce tu min ilimi illa kalila ilimin na Allah ne da yiwu wa ma wuce bai ka na zadan aljanna dan na wa ma da dalila nan iwo to tazkiyatu nafsi wa lititacin ṣọ́ṣì mọ́wọ́ da tó zakuwa wọ́n fún zakun ba lọ́n bí wọ́n kí bí ọ̀gá zakazan dan alijan náà zàkàzọ́ mọ́ dáná wọ́n mọ́dé daliliya ngọ́ jíga ní ako bil aini wọ́n mọ́dé daliliya na tó be to some extent nau'in ya su uzon niro ṣọ́ṣì mọ́wọ́ ga ya zuwa zato daidai su ba ba istanibu kasiran min azanni inna ba'd azanni ism wa mo ke bi ga zakaza dan alijin na zakaza dan na ba aya ba hadisi na na mini ne wa ke mabe na suku nau'iyan etun egbon nani be zuluji shishi wa wa ga wa shi swa wa go to so ko be tu chu gan cocin magana to kaji mu bai ne zai layi wa rasulihi ya e gagagashiyar su ko gangani da tuci wunyi jama wa liga shahadatu bil janna wa imma bil aini aw makiyar aw bil wasfi fa min shahadati bil aini min shahadatu bil aini a shahadatu li abi bakrin a sayyidina bakar wa umara ta sayyidina umar wa usmana ta sayyidina usman wa aliyin to na ali wa hawihin zan da zai shi biya min mimman ayyana humun nabi sa sallam ne zai janibi sa sallam mu ji ta'ayi bi ma'ana ne ya tsanin annabi sa sallam ga sayyidina bakala da jana to na umar to na usman to na ali to talhatu to zubairu to Sadu to sa'idu to abdurrahman ibn aufi bata ne ya bushara ga da nan. bilalu annabi ya bushara gama da aljanna na na khadija annabi ya bushara gama da aljanna na na aisha annabi ya bushara gama da aljanna na na fatima annabi ya bushara gama da aljanna zando na ya badir na annabi sa sallallahu ya bushara gama da aljanna zando na da bai'atul ridwanu na annabi sa sallallahu ya bushara gama da aljanna wa kashatu ibn mihsan annabi ya bushara gama wa da aljanna da ne bata da siga ga ci abu bona o ya yo mo la imano yi gan ana de ri jin azan na gan a da aljanna na na maryamu a da aljanna firawun imratu fir'aun a da aljanna ma ba ta zanne a sa sallam mai a sa sallam wa di tayin ga zanne a da aljanna wa mina in lai cha tan ya ci fadalu ya na bakar umar usman aliyu da makamancin sana bayani wa gilani ya ci falalayen sahabejo katun da daras ne gilani na ga mina shahadati bil wasfi min ne rina ma je tiya shahadatu bil wasfi wa nasukun a shahadatu li kulli mu'minin aw taqiyyin a jiriya ya mu'mini ji ko zando ne gade da sai sai na gama da aljanna tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya aljanna na ya gigun ya zami ne ya wuji zan ga sai zan da sun so ya ci na ko sai shi kadi aflaha almu'minun mu'mini shi hade gwagan wuci da sifa wancin wuci bai karshe gan ulaika humul warithuna alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun wale ga mumini ja da aljanna amma bu nan na bai a shahadatu bil wasfi ga mumini ji wanda zai je da sai ci na a da aljanna na ndole ko hadis eh qaida da bai la ta timulaka illa bi wujudi shurutiha wance fa'i mawani'iha hukunci a gumiya sai shirutu ga gu energy ma kuna magadi kiyo ga lafiya bu kin da wagan gumiya wọ́n ji gan ní ọ̀lẹ́ ọkọ̀ ẹ̀zà dẹ́bùwọ̀ múmìnì ẹ̀zà dẹ́bùwọ̀ tẹ̀kíyù kọ́ àmà tó sún ìmà níwájì ebe tó yẹn kàn báyìí rí nẹ́sì ló yẹn ń wúzà wọ́n dẹ́rẹ̀ kí wọ́n jẹ́ anẹ́mímọ́ǹkì wọ́n gànzáyìn wọ́n zún gàmọ́nà wọ́n jẹ́ akíra ńlọ́kì wọ́n jí dúkìá ẹ̀kún yìí wọ́n jí dúkìá ẹ̀rìbá. oyinya wajen jima'i da yali nka kuma fe jayila na wajen jima'i ran da ya niyo duburo wajen lewato mufe dataka mufe lekiwuye mufe jasada mufe gbazashiye be nka yanne kpata zunubi juru na ji musulun cewa haramu ronan e za a tetuga daga nan wai musulmi ni na mu ya na ju so ko magan gaza na da na bugo ne dai ma na ne a a yanzu ga jina a agama wa imani aqida ahlu sunnati wal jamaa jo e gun yo bi aqida bi tun wa bi bi tun guru ma ke gan bi tun de a da ke bi tun de de na na ko ma haramu na e da imani zaga ke amma ka gula ya tun jeje na ji halalliya nan ko wale yin gula halalli to bula lo wa ga musulunci amma n ga ga ra mu gulo to na wai luna wa zu musulunci ba tuba ji so ko fadu yi da tunguru na je ga na fanima ko aga tangwa fa alkiyami atanguwo nasiban no ci ga yi jo ufin zunubi shi yawo an oda imlet na je fi za zunubi yana kaga ya zaɓe kan gwabe na shi a cabi alawa la dana in ga dana ebo imani na dan biyu na wuce bi hatun daga yana ebo ga zuga fe pe imani ya mi de imani na fe da lesa kuma ke mi na ban na mu. annabi ga iya kuma muhaqqiratu zunub me je ga man da zunubi wa gishi fa inna ma masal muhaqqiratu dhunub ko to ko tan zunubi wa gi ke zai da cin da nuna cewa zana ci man la zana ci man la zana ci man labe a ci la ku doji a ce na gu aga na gu nan nan ujen gice ka shi unjin wa unjin wo e bugo zubi kyafu be lambari na naji e za fe te imani fiya e da min ya imani allazina amanu wa amilu salihati wannan shahadu bin nari majiri da ene da kulli man shahida lahu alkitabu was sunna ya zando na annabi sa sallam ga jiriya ga wada nan ko zando na alquran gajiri a ga wada nan bil aini aw bil wasfi imana zana tu ainan nan ko mana auta yanzu aka zai gini nuro aw bil wasfi kuma bi sifa nan famina shahadati bil aini mina shahadatu bil aini a shahadatu li abi lahabin ajira abu lahabi ga abu lahabi a danin tabbaci ya da abi lahabin wa tabba wa amrubnu ibn luhayn al-khuzai dan da amrubnu ibn luhayn al-khuzai amru ibn ngai zane shi a duniya na ibrahim banu ngai awolu man basawa ibo. zumaya na da ibrahim na balarabe ya ce ya tawi da tsuntsana na ibrahim biya biya bayi nan, amma amurubun luhai nga bai yi balarabe ga biya ji buta kuta cikin da cabuta yin jiya kuci zumaya na da ibrahim ba nga mala na da yan wuliya sai ba amurubun luhayi mu eno mini zai ji bil aini a ya danana abu talibi ebuna nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ya ci abu talibi gan laula ana kawai bambuwa da ka na fi darkil asfali minan nari amma ba amma ya fara wanda da shi babu dahdahin minan nar amma ta sun gwale mu zuwa na ba mini zai shi na siya yari tabbatarwa ga a ɗina lonin ba bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi wasu magana can ibn annabi ga inna abi wa abaka fi nar lẹ́la ìka bàbá ń bẹ bàbá wọ̀nyí àfihàn ministan shi na suke ya tabbatarwa gan adanana na ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na nabi sallallahu sallam ga istazan turabin wasu ni ba ce ci mi an astaghfiru li ummi da min ba gafara ya nemi falani azan ya ce shi majizin ya niya wasta zan to ana zura qabraha mai wazi ni gami jizi ya yi kabaru fa zina liyu ni yawi fa zuru kubur fa ina ta zakiro kum al'akhira min zai na sari tabbatarwa na adana na iniya na binu hugan bai na biluti wani Allah su hata ala gab da rabar Allah masalin da ne kafar mura'ata nuhin lutin kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a so wani bikin da dinu su ya be ciwo a cin gane wale ne ipata bil aini wa min ash-shahadati bil wasfi mini shahadat wa maki muke da jigaza na aga sifa na ga jigaza ne ga tatin sifa wanci wana danin ya eh, da jibuwi a shahadat li kulli kafirin ajriya kafirin dondo au mushrikin ko mushrikin dondo shirkan akbar au munafikin na tatin shirka ko ko munafikin wai yiwo na shirka wanga guba da shirkun akbar wa da shirkun afgar ko Allah subhanahu wataala ga inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ayyuka su ko fa be zan ga lafu ba shina zunubi na maji shirka na ba su ko hun fa gangani be da na ga june annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga kuma shirkul asgar ne jin man da shirku lasgara ga ki shirku lasgara na diga riya jin ba laye wale shirka jin ya da cikwa mu da tangi a kin to kufuru to ma da kufuru cikwa mu da kufuru ta tangi a kin an nifako to ma da nifako le ti kada ma da nifako al'amali no le ko e bona u gangu ba da cikwa wai tangi na wasu ga to ti tangi ji wa ja gu ba bu so ku kan yi mu kan number 2 asalin musulmi zahiri musulunci ro za la ilaha illallah ga usama mazamuncin annabi ga usama kiwa ya jibe la ya allah nga biya fuwar kiyani nan number 3 ala zai kafiri hakkin ya soku yo bi tushuwi ngala ibn qayyim ga wal kufr haqqullah thumma rasulihi wala zai kafiri hakkin ya soku yo bi tushi sannan bi tushuwi bi shar'i yasbutu la bi qawli fulani da shari'a wani tabbatar hujji daga zanwa cinya man kana rabbul alamin wa abduhu ana ce ci bi wushu ne anin babu ga yi ga kafiri na fa zaka zo kufurani na ga kafiri da buga wa gan a ji bayani ce ya tafiro wuce bayani man wuce ko na ji arrafi ko na fil ilimi na ya tu matsayi ti hadu ji da jiniyo na aji mura'atu ya shirutu ji da mawani uji especially ya ci lamarin mu'ayyano nan ku yau ko iza ja'a amrun min al aw al a aza'u bihi wa law radu ila ar-rasuli wa ila al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ngoli ko kufuru nama e wuji zakpa ta ne ya kufuru wani nake yi kafiriya wuye jiwe zo le tun kafiri ciwo ko wule ga kafiri ciwo gan umma je kafiriya ko ji gane ko ebo kibo eda chibi chiwo eda jike chibi chiwo wule ga kafiri chiwo ga ko wule to kafiri chiwo amma ga ga kafiri mu etu kafiri ma gulo ga amma yu ga kafiri ebo kibo ebona mani wa gandun ga alkhatan wannan ke zane bai ga Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah wa ga wuji yemi mai ceci yan goli anabi ga astabish da ti farki wa ci mi ce ba tsanani ga fu aga ga wuci bi ci wale ku furga ci mu ko e za ta yi kafirci lo amma ya bude jahilcin e za ta kafirci amma in musulunci loro wípé tó ne na kafirci ya wujudi a'a na dai bukata kamatul hujja wa izalatu shubha ibn Allah subhanahu wataala ga ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula yaji zazaba sai ga tuci dafi wa ma kana rubuka mulikil qura hatta yab'atha fi ummiha rasula bebe misali yaji zai kirawo gan wulo tun ya kufuru kaga wajen yin jesus ne ma migo bindiga madana wacce yin jesus ne mu gan a ga jesus the son of god wufe ga jesus the son of god ngo ne ko wacce ni dingo ne ikrawi na nan a ga ga waje kafir ya boyin na ba ya bo illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ya buga wanda bata ne ya kufuru wani ga je kafiriya jama'a bi isa shi a ga wani haliyar tafi urabuka ayyuna ka jama'a nabi musa shi a ga haliyar tafi urabuka ayyuna zila alaina ma idan ta minar sama wa ya jiya to ya ciye wannan wa ciyen gici biya daga sama wani ka biya a ganga itakulla in kuntum muminin yasu ne ta cabe ke gafe mumini nan yasu ne ta cabe ke gafe kinan mumini nan in ga ga itakula in kuntum kafirina ku ga kafartu billahi banu don haɗiya ko diga da ko kaku jama'a nan musa ya ganin musa ga yi Allah na ilahan kama lahum aliha wa ku kiyayi ne ya ji mutanen kin na so ne je ku ci ne ji mutanen ta ne ga ga ga innakum qaumun tajhalun idza eh, zaye ne je laji ja ci nan ga ga zaye yo ne ja ci kafiri ku yo ina ma yi kufuru nan gore na sashi na karra na lawo kufuru ina na ma yi kufuru nci ko ebe ne pati na to yi kufuru nan ga kufuru nci ko ta ga su ba musulmi fusu kuma kita lu kufuru ne wajen musulmi to ko fasikanci wa mogun kafirci yanzu ne kafirci na ji kafirci ci kwa ebe wani taifa ta nuna lumi na kasa tafi ku, bai na umar kuma misali wanda na bata ne daga laisa min nan ga lauge zaje kafira mai bata ne daga layi min nan ga lauge zaje kafira ko ta bago su bi kyafu ya lamari ne sarawi daidai kufuru ma ya kufurun bawa umma je tawiliya kuyo ku yana bata ji mura'atu sai buna na zai kafiri da dan jasar wole mun wuci ko ja jiki a ga a decide yan labar na mai exhibition zan do ne ga member united nation nan wan da. ko zan do ne ga national anthem nan wan da. ko uniform man bata a je kafiri ko police bata a je kafiri ko soja bata a je kafiri ko diga na ko sun wato gaskiya eh, ya ci gici ne gani bai siyasa ne fata aji kafire ya buwa na ya buwa na to banki ya shijo banki ne mari bai ji bai yan kaga mai buwa na ajiyar da biyu gari ba ajiye na a ruwa banki na exista wale to buwa lukwa banki ne da ba ga gari ba ya lalin wale ya ga aji kafiri amma ka banki ne ga da ba to riba ya ramu a kira ma ramu yo sai dai maga giri bana adi maji laifi wale musulmi ga yi to sun kila wacce ya kafira ne kuyo ko ebo na ga jeje dabo wa sheba wuti lawo ga ebo na wa sheba na ulaga halillu e ya kida ba ndona e gutu o sai leon da to me obo mu jalin da to wo mala shi ba wo mu mai ba bale mm. wasu shugabbani mi na wato ga na ke daga fure bo da juya wajen wani ta babu yana waje wani ga azuma bai tuyen gwaci da wani wuya hankali an ga wa a fi jizu mai jiyu ne ebe go eza be careful ebe na wala zauri kafirun te laugan a ji zaunci sallama a ji wọn wọn a ji zandogun wọn e ẹja wọn a ṣe alalli imi ga agabi a tangon wọn a su masu ka ta yi musu yi ba wọn a lo ina walo walo na wace ya hukunci ne jin hukunci ta gida ne da baka jí bi kyafa ya zamu wajen taro don allah kiyaye mu wani ka kafin wato mai ya jí jin jí lefu iri ni ako mm. ta kai ni e, addini musulunci ya dabe wa zata ladiya ne a ga yaudanci nasirani a da yahudiyar lujeri ni a shagabanci to alminat ibrahimiya musulmi da bin adin su kwa ne musulunci da jinai da layi alislam. ko yanzu biyu ga ta yahudi ta da sarai bata din san doro agiye yin musulunci ba ga nono so ko ninga ye jibu yau amma ko kuma doro da ce laji yuna mu yi kaka ya bugo a so mai eh, addini agiye ga ga dole saka lo musulunci ma a'a annabi ga la yasmau bi fi zai umma yahudi wala nasrani lawale min billazi ursiltu billahi kana mi asabi na zandu awa sakoye mi ko ba de ko ba nasare wuci majima ni be ne mi atun tanin mu mutun be na nan a wuci wuci asu ta tacin gaji ke la ga na Allah kiyaye mu wa min bi fitnatil qabri jima bi fitnatil kabari wayya su'alil mayyit fi qabri ngai a giza na jihadin daga kabaru ba an rabbi ya ce ciwo wajini jini da ajini wa nabi da nabi shakko gari sabitun lawon lazina amunu amunin kawli sabiti fil hayati duniya fil akhira wani ga ina walawu gan ne lawu falala imani ko ya ce zai shi bai imani na a ga yaje wani da ya daidai na mai ke lawu daga kabaru a giza gan wasu alu nafi ko wa qiyamu na ba da mamaci na. hakan wa ya tsalu na bihil malaka ne mana malaka guba ni ga kabaro ya man rabuka man nabiyuka ma jinuka man rabuka babu na wajen rububiya eh, fi kawai yare ilahuka allazi tabudu zane wa yajibu tanin ya rububiya ya man khalaqa sama ma alka domin za ka to mushi ya na da ya buga man rabuka babu ziyo zi ne pare kiyo zuwa zuwa fejibu tayo tawhidi to rububiyya to uluhiyya to al asma sifati mana tawhidi ya al ilm wal ma'rif wal ma'rifatu wal isbat yana tawhidi ya at talab wal qasd ba ta waguji tabbatarwa to al khawf to al raja to al ragbatu to al rabat to al inabatu to al qudu to al mahabbatu to al inqiyad to al istidad ba ta waguji ke waguji tabbatarwa yana ji maga wa tawhidi ya na wagunya ya wa shiga asma wa ta ji tabbatarwa wa ga sifati ya ta ji tabbatarwa ka bai liku bi jalalihi ne li wa wala tashbihin wala tamthilin wala ta'til wal ilmu inda Allah a gaggiyar ci a nan Muhammadu wani wa kiyami to ne wa magayi ma jin gani biyu wa ma wa ne bige man ciwoji wa ma wa ne bige jojo wa ma wa ne bige ce ta ciye wa e ina ma ne biga ji foro da yana wagu lashi zota ciye ne ba wa wa ne wa ma da ji shari'a ne ci kwami tuyan da cina ali shaɗle ba wuya ne bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bana ake ba ji ne musulunci bi ba ta Nga ga Allah ga gina kabarin shi wa gida ya wade fayakulul muminu mumini a garba biya Allah ce ci magana Allah wa diniya lisa wa dini magana musulunci wanda biyu mu da nabi magana nabi muhammadu sa asali ba ne ya ce ga bi mutane ga kalita fi al'usulu a salasa wa ce shi gume mai usulu salasa wa ammal kafiru wal munafiku fa yakula ma kafir da munafiki a gan la adiri ni ya sanye to na sai kunu na shafa kutu ni wani da je gabe ni to magan wa liga ne lawgan ezu gabe takalidu jin ga da tasubanci ezu je gangani da ilimi sai ci bi cikin ɗe wa nomini bi na na'imin qabri lil ne yaji man da ne mai kabar ya mu'mini shi allazina tatafamu al malaikatu bina ko kulna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun anai malaika fe gora na ta gagan ya gada aljanna ya tuna jafiyar lona sai ta fi da mini abu ya bugo ni mai kabari gaskiya ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين يجي من بعذاب القبر يا ظالمي جي بكافر الظالمين باب ون نقولي to mushriki ga aga dai bayyana shirka la zulmun azimu ngo jiga li zalimin al kafirin na mai lawa ga azaba ya kabari kafir ko ga ajan iza dambo wannan yi a min yan usatul muwahidi na jo a majin wa azabayan kabare wasu abin da cimini asbabu yan azabul kabare nun bebe a maji amma sabiyan harin da kabari nan wallawa alam ku yau ko shilaya laya bi yau lautar zuwa lemu na fi gamaratin motar mala'ikatu ba su to aidihim akhruju anfusakum al-yawma tuzawna azab al-huni bima kuntum taqulna allahi ghayra al-haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun Ogali a zalimi je yana fesa gara yanzu suna mala'ika ya ce mala'ika ya ce kwa tana gura ya naga yi na je a aliyu ta zauna a zabal huni wali na gaya ma'alu shaidi ya zabal kaburu in ma kun ta kulu na Allah gaira alhaq ne ne fiye ta ce yanzu ce mai gaskiya ne a ce yanzu lagu sun gaskiya to ba to to to to da to imanin wa an ayati tastakbirun bi ayati ne fe gbo tika ne ashe tika gbo wuja wo gbaza je wuja wo da taka wuja wo ga wa go gaskiya wuja wala hadisu fi hadha kathira tun hadisi tiyan no doku ma'lumatun ma go yake fa alal mu'minu ta ce mu'minu an yu'mina bi kulli ma ja'a bil kitabu sunna bi don wa bin al-qur'an bi nan. min hadhihi al-umur yana mai na al-gaibiya ne shi gaibu nan wa Allah yu'arida ha bi ma yushahidu fi dunya idan mun ga da gen duniya nan wanda ya shonin ka gaskiya ma ga za so kin nan wanda kuma kabarin ta ci bayan wa ci ba wuci ba haga a gufe ba wa gufe lo gani ah ni me kana sai ba wuce da sun da nan waji gobe fa? amma za a saba yan kabari da ba malena lena dole ne bata kiyo sai zai lankan lagun ba gani bai wayi ya zamu متوا يتبعوا ما tabi ma من ربكم ولا تتبعوا من wala tattabi'u min duni awliya fa inna umura al لا تقاس lamari الدنيا qiyami la لظهور الفرق الكبير بينهما يبقى ربات تشكون ذاك تاكان ابنا والله المستعان سيتو مجي تيمكو غابو يا لك تنجو انا يغا لنا الله با ملادا انا ما يغا تشي بسنا الله غفرت لنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله